assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu eh zan ba da ɗan takaitaccen tarihi game da 'yan lakon na farawa wanda suka buɗa lakwarkin kuduma eh mai ba da tarihin ni ne hallar malam haladu eh wato ita wannan lakwar ta kuduma an kafa ta ne a alif da ɗari tara da saba'in da biyu shine min nafsan sosanduz eh wanda ya buɗa ta kuma shine ake cewa suleiman gurgudu shine da na fari yanzu ya retar yana nan da magaran masarautar riga ta hulani ta departamentin murya e yan lakon na horo da ya dauka da ya rubuta su ne a jimilce mutum arba'in wannan mutum arba'in su ne wanda muka tahi da su wanda aka dan dai mutane sun kai sefe wasu zuwa cn eh, wasu zuwa cad wasu zuwa cmd e, a bangaren ruwan tsami akwai mutum biyar akwai abdullahi ibra akwai hindatu manzo akwai mariya da jibille akwai sa'ada manzo akwai asana manzo e akwai wannan ta gabas ta su e, ubale akwai mudi zakari allah ji kanshi a wannan ta ta yamma akwai karim isa e eh, ana huta akwai mutum uku na himala habu salisu mamman saƙa e, bashir mamman kato shine icci e a jarawa mutum biyu situ isa dan borno shahabura biyu. a gonaki mutum uku mansur mamman mansur musa akwai ɗahin mamman akwai salisu abu shine ake ɗan mamman sai kuma a nan cikin gari a nan cikin gari akwai na na mati ita ce ake buɗa akwai abasha mamman dema akwai ma'aru ado barma shine ɗan ata akwai lawala abdu shine na tudu akwai ɗaya habu allah ji kansu akwai hamisu mamman shi ne ake na bello akwai sanusi mamman shi ne ake dan binta akwai ramza abduwa akwai ramza umar dan mintau akwai yahaya isa bunu akwai rabiu isa bunu shi ne ake rabu guru akwai salisu leku shi ne dan mamman allah ji kansu akwai salisu mamman dan kuduma shi ne ake dan eh dan kudigi akwai mm, akwai mamman ali shi ne ma'uya eh, akwai tukur abdu allah ji kanshi akwai imran malam bunu allah ji kansu akwai yahaya ado oli akwai habibu mana alasan akwai hambali mamman akwai hallar mana haladu akwai hamisu dan tahi allah ji kansu akwai magaji saidu allah ji kansu akwai yusuf zakari akwai musabahu mamman allah ji kansu he tukunna arba'in samata mamman to wannan mutum arba'in su ne diraktar suleiman gudu da ya ban banda wanda an ɗauke su he aka sun kankanta ko kuma a asin yawa a maida su ko kuma a wani sulhu daban dan ina ta ne akwai ɗahir idi idi wanzami shi wannan mun raka da shi mun samu kamar sati sai aka hudda shi saboda ina kaman ko yawa ne yayi to yau ne wannan akwai amma wannan mutumin arba'in su ne maka raka da su to tahiya ta tahiya eh, wani sai dai kamar na gaya muku wani da sauransa dai haka kasar lakwal babu yadda batai to wanda suka je sai je suka yi suka ta yi antare suka ta jarraba kenan ta examen to wanda suka zama su ne yan sai na farko da wanda lakwar kin ta bada mutum goma sha biyar daga cikin wannan arba'in gin yawa a ciki akwai daga gonaki akwai mansur musa jara akwai shabi rabiu nahuta akwai salisu mamman saga mai garin nahuta akwai wannan taima akwai karimi isa e wannan mutum goma sha ɗaya su kuma ana cikin gari ne akwai samata mamman akwai musbahan mamman allah kansu akwai yusuf zakari akwai magaji saidu Allah ji kansu akwai Hamisu dan tahi Allah ji kansu akwai Hallar Malam Haladu akwai Hambal Mamma akwai Habibu eh, Malam Alasan akwai Yahaya Ado Oli akwai Imran Malam Bunu Allah ji kansu akwai Tukur Abdu Allah ji kanshi to wannan su ne cikon mutum goma sha biyar su kuma wanda suka samu antare a suka buɗa lakwarki eh, suka sama su ne yan sai na farko wanda lakwarkin kuduma ta bada su kuma yana ga lokacin suka shiga season shine 78 79 1978 zuwa 1979 to kai to eh wannan ha ba abu ne ba a rubuce don tana wa in yi kuskure ko akwai wani da na mance amma ba wai cewa akwai wanda na saba shi ko a ciki a duka wannan zana muku duka suna ciki wajen recruitment da kuma wajen zuwa sai ejekin sai dai a ce ko na mance amma duk da yake da wuya a ce akwai wanda na mance wanda ban sanya shi ba cikin wanda na lissahi amma kuma Allah shi ne mahi sani assalamu alaikum